wannan manufa wannan zage da muka umar shine a matsayin mu na wurin arewa kuma ba shekaru da namu muka ga cewa a yadda ba ke ta kasa ga yanzu akwai matsala matsala ta yadda ake da harkar abubuwa na gwamnati ko na fati abin da matsala wanda yake kusan shina a barazana ga wannan sabon mulkin demokradiyya da Najeriya ke koyo a kewaye koyo ma'ana shine wasu abubuwa da ake musamman da ake gudanar musamman idan ka dubi irin rikicin da ke faruwa a jihar Rivers sauran jam'iyyar ba wanda ke mulki a ba sa daidai mun sa ma hankali mun sa ma kuma ga ya dace mu je mu samu shugabannin mu wanda sani suna suna da hannu ga wannan abubuwa da siyasa Najeriya cewa suna da haƙƙi na su yi magana su tsawata abubuwa su koma daidai domin idan aka samu abubuwan da aka shiga hakan to dukkan mu da mu duka za mu shiga cikin matsala kuma ƙasa za ta shiga cikin matsala kuma mun jama'a sannan bayan sai aka da kowa mutum kallo ido ido yin abin da ga dama da gwamnati kamar ana shugabanci don ɗiba takaci ko wani zai bukata maimakon a yi tunanin ni a gade a talaka na gade a kawo na ce masa ana ta abubuwa na biyan bukata na galari kuma da na rashin na na kokarin tada hankalin kasa ba libala. to bisa ga fahimtar ka waɗannan mutanen za su iya takawa shugaban ƙasa goodluck ebe da jonathan birki akan abubuwan da yake yi da kuke ganin ba daidai ba ne. kwarai ku ai idan suka je suka magana shi kuma suka kasa to al'umma za ta gane bayanan cewa dai ta idan ba shi ne na gari don haka jama'a jama'a za su fito su ba su fito na su zuwa cewa abubuwan da aka yi ba su dole a gyara amma masu yanzu mu da mu da hanyar limana da lalama mu bi hanyoyin da ya kamata da sun dace na ganin wadda baka ce Allah sai an bi su ana cimma maslaha ga waɗannan ga matsaloli ake ciki na siyasa da zaman lahiya da kuma yadda ake mota a Najeriya Allah so. Kuna ganin akwai canje-canje na shugabannin jam'iyya ko wani wakilin gwamnati da ya kamata ya yi domin abubuwa su tafi daidai ko kuwa akwai wani abu da kuke fata gare shi? Eh, akwai musamman da ita ana gani misali yanzu gwamnati ta ɗauki ake daga mata ta kuma ga matsalar jihar Rivers. Me ya gama gwamnatin da project ta Atijiyar ta wani tarayya tana fada da wani gwamnan jihar guda. Akan me kuma don me? Me ya haɗa gwamnati tarayya da harkar shiga kungiyoyin gwamnati da eh, wanda ke kungiyar ta gan dama ta Volta NGO wacce wadda ke ba kungiya ce wadda wadda tsarbarci ya isa da ita ba. ke so da cikin ƙasa maimakon ta je ita kai maimakon ta da maimakon ta da ta da ta hankali me